This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a yau Juma'a 12 ga watan Afrilun shekarar 2024 da fatan an wuni lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga muhimman kanin labarai. Sojojin Isra'ila sun harba wasu Falasɗinawa biyu har lahira da sanyin safiyar yau Juma'a a kusa da birnin Tubas da ke yamma da kogin Jordan. A cikin 'yan kwanakin nan Rasha ta kaddamar da hare-hare da yawa ta sama akan farar hula da cibiyoyin makamashi na Ukraine, lamarin da ya janyo hasarar rayuka da barna sosai. Miliyoyin mutane sun rasa su kuma suna gab da fadawa kangin yunwa a Sudan. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa masana a jamhuriyar Nijar sun fara tsokaci kan isowar sojojin Rasha da wasu makamai kasar daga Rasha. a kasan ƙasar rasha tana neman ta ƙara darajarta da ƙara ƙarfinta a cikin ƙasashen sahel eh, da yake suna kwama da harkokin tsaro da harkokin sojoji a ƙasar ghana kuma yayin da zaben shugaban ƙasar ke ƙara gabatowa 'yan takarar shugabancin kasar sun fara bayyana matsayinsu akan ayyukan luwaɗi da maɗigo da dangoginsu. I cannot support ba zan iya goyon bayan abinda addini na da duk manyan addinan Ghana suka haramta ba duk manyan addinai na Ghana da suka hada da Krista da Musulunci sun saba wannan ɗabi'a sai kuma shirin da ɗan gari da Salisu Garbalado zai gabatar wanda a yau za mu kawo muku kashi na biyu daga ƙaramar hukumar gira a jihar adamawa yankin da ke da tasiri a kujerar sarautar gargajiya ta jihar amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun harba wasu Falasɗinawa biyu har lahira da sanyin safiyar yau Juma'a a kusa da birnin Tubas da ke yamma da kogin Jordan. Kamar yadda kafafen yada labaran Falasɗina da Isra'ila suka ba da rahoto. Kafofin yada labarai sun ce an kashe wani mutum a lokacin da sojojin Isra'ila suka bude wuta a kan motarsa a Tubas. Sannan sojojin Isra'ila sun harba wani ba falasɗini a yayin wani samame da suka kai a sansanin 'yan gudun hijira na Alfar'a da ke kudu da Tubas. Nan take dai sojojin Isra'ila ba su ce uffan ba akan rahoton nan. Wannan tashin hankalin na baya-baya na zuwa ne bayan sanarwar da sojoji suka yi a jiya Alhamis. akan abin da suka kira sabbin ingantattun matakai na shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ciki har da samar da sabuwar hanyar ƙetarawa ta ƙasa a arewacin gaza mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar riya admiral daniel hagari ya bayyana a cikin wata sanarwa ta bidiyo cewa sabuwar mashigar za ta ba da damar kai ƙarin kayan agaji kai tsaye zuwa ga farar hula a yankunan da manyan motoci ke fuskantar ƙalubalen shiga. A cikin 'yan kwanakin nan Rasha ta kaddamar da hare-hare da yawa ta sama akan farar hula da cibiyoyin makamashi na Ukraine, lamarin da ya janyo hasarar rayuka da barna sosai. Sabbin hare-haren da aka kai a ranar 12 ga watan Afrilun nan sun auna wata cibiyar makamashi a yankin Nipro da ke kudancin kasar. harin ya haddasa babbar barna yayin da cibiyar ta kama da wuta bayan wani harin jirgin sama mara matuki na rasha da safiyar yau sha biyu ga watan afrilu a cewar rundunar sojan ukraine da wani jami'in yankin ba a dai ambaci cibiyar makamashin a cikin rahoton da rundunar sojan ta fitar ba sai dai rahoton ya ce tarkacen jiragen sama marasa matuki na rasha guda hudu da aka kakkabo sun fada akan wata muhimmiyar cibiyar ababen more rayuwa a gundumar krivoriska inda ta kama da wuta jami'an kashe gobara na ukraine sun yi nasarar kashe gobarar amma nan take dai ba iya tantance girman barnar da aka yi ba a cewar shugaban yankin sarhi lysak Miliyoyin mutane sun rasa su kuma suna gab da fadawa kangin yunwa ga cin zarafi da tashin hankalin kabilanci an kuma lalata ababen more rayuwa. Jami'an agaji sun ce yakin da aka kwashe shekara guda ana yi tsakanin manyan janar-janar ɗan Sudan biyu ya haifar da bala'i amma duniya ta juya bayanta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka na fuskantar ɗaya daga cikin tashin hankalin jin kai mafi muni da aka gani a baya-bayan nan da kuma matsalar 'yan gudun hijira mafi girma da aka gani a duniya. Haka zalika ana gab da ganin ƙalubalen yunwa mafi muni a duniya. Ma'aikatan agaji sun kira lamarin yakin da aka manta da shi. wanda ya shafi al'ummar kasar miliyan 48 inda fiye da rabin su ke bukatar agajin jin kai a cewar jama'an. A wani lokaci a baya an kashe mutane, an yi wa wasu fyaɗe, sannan an yi masu duka tare da tsare su, an kuma tafi da wasu tsawon watanni. Mun saba da ganin hakan a cewar Muhammad Mukhtar. wanda ya taimaka wajen ayyukan jin na sa kai a yankin khartoum a lokacin yakin kafin daga bisani ya gudu zuwa Masar. Har yanzu dai masana ba su ga lokacin da za a kawo ƙarshen faɗan ba wanda aka fara a ranar 15 ga watan Afrilun bara tsakanin babban hafsan sojan ƙasar Abdul alburhan da tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan da Galu wanda ke jagorantar rundunar RSF. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Gwamnatin rikon ƙwaryar jamhuriyar Nijar ta sanar da isowar wasu makamai da na'urorin kare sararin samaniya da ta ce sun shigo ne a albarkacin hulɗar ayyukan soja da ke tsakanin Nijar ɗin da Rasha. Tashar talabijin ɗin RTN mallakar gwamnati ta gwada wani jirgi da ta ayyana a matsayin wanda ke dauke da lodin makaman da suka iso birnin yamai tare da sojojin rasha kimanin ɗari da za su yi aikin girka waɗannan makamai su kuma baiwa takwarorinsu na nijar horo akan yadda za su yi amfani da su wakilin murya amurka a yamai mun barma ya aiko mana karin bayani jirgin dakon kaya samfarin illusion 76 ne ya sauka filin jirgin saman yamai a cikin daren laraba goma ga watan afrilu wayewar alhamis dauke da makaman kare kai daga hare-haren sama hada da wasu na'urorin fake sararin samaniya kamar yadda ake gani a wani rahoton da gidan talabijin mallakar gwamnatin nijar ya watsa wannan wani bangare ne na sabuwar hulɗar da hukumomin mulkin soja suka kulla da gwamnatin vladimir putin a ci gaba da lalaban hanyoyin magance matsalolin tsaron da ƙasar ke fuskanta masani a kan lamuran yankin sahel dr sadiq abba na cewa bai yi mamakin wannan yunkuri na rasha ba a kasan ƙasar rasha tana neman ta ƙara darajarta ta ƙara ƙarfinta a cikin ƙasashen sahel eh, da yake suna fama da harkokin tsaro da harkokin sojoji to ita rasha tana da sani kuma tana da makamai wadda take iya da ba tare da an shiga wani dogon lissafi wani dogon bincike ba abun mamaki bane gare mu rasha ta kawo abu ta ce za ta ba da karahuna na wanda nijar za ta iya duba jirage wanda suke sabka wanda suke wuce a wasu sojojin gwamnatin rashar akalla ɗari ne aka bayyana cewa sun biyo waɗannan kayayyaki da za su jagoranci ayyukan girkawa sannan za su horar da su na nishar a game da yadda za su yi amfani da su kamar yadda wani kakakin tawagar rashawan ya jaddada. Euh, euh, jigo a kungiyar front patriotic ta 'yan goyon bayan hukumomin cnsp bana ibrahim na mai alfahari da abinda ya kira sabuwar tafiya farin ciki ne babba na ganin cewa yau akwai kayuka na yaƙi da mun ka samu daga rasha bayan da mun ka sa hannu bisa kan yarjejeniya kani mu da su a fannin tsaro eh, sun ce za su zo ne don su ba mu horo kuma su taya mu yaƙi da ta'addanci. sai dai wani dan fafutuka a rufa'i lawan sallau na gamayyar kowad na da shaku kan tasirin wannan hulɗa ta rasha da niger mu ba mu buƙatar wa'ansu sozawa na ko rasha ko kowa an su sozawa can daban su kawo mu ɗauki in horo ne na soji muna iya mu tura mutanen mu can aje a hora su ba ma nan kasar ba ayyukan ashar da ake zargin sojan hayar rasha a kasashen da kamfanin vagna ke da kwangila abu ne da ya kamata ya wa nijar manuniya in shi sule umaru shugaban kungiyar fcr radda wannan ƙasa tamu za ta neman ta kori rasha kamar da ta kori amurka da faransa ba san yadda za ta kasance ba labarin isowar sojojin horon rasha hada da kayayyakin kare sararin samaniya na zuwa ne a wani lokacin da ake jiran ganin yadda za ta kaya bayan da hukumomin nijar suka bukaci amurka ta kwashe sojojinta 1,100 waɗanda ke girke a yankin agadas da sunan yaƙi da ta'addanci yayin da anan nan ya mai wata ƙungiyar ƙin jinin sojojin ƙasashen ƙetare ke shirin gudanar da zanga-zanga a gobe asabar da nufin matsa lamba ga dakarun amurka su fice daga wannan ƙasa a wani matakin kaucewa tafkata asa hukumomin birnin ya mai sun sanar da rufe hanyoyin da ke zuwa ofishin jakadancin amurka daga karfe bakwai na safiyar asabar zuwa ɗaya da rabi na rana Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga maram ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. 'Yan sanda a kasar Habasha sun kama wasu mutane sha uku da ake zargi da kisan wani fitaccen dan adawa daga jihar Oromiya da ke fama da tashin hankali a cewar kafafen yada labaran yankin. An tsinci gawar Bate Orgesa na jam'iyyar OLF ne a kan hanya a wajen garin Meki a ranar Laraba. Jim kaɗan bayan da dakarun gwamnati suka kama shi a cewar jam'iyyar OLF. Amurka, Tarayyar Turai da Birtaniya sun bi sahun masu fafutukar kare haƙoƙin bil'adama wajen yin kiran a gudanar da cikakken bincike a kan kisan bate ɗan siyasar da ya shafa shekaru da dama ana tsare shi a kuma sako shi 'yan sanda a yankin Eshawa inda garin Meki yake sun kawo mutane sha uku da ake zargi da yin harbin. kamar yadda kafar yada labaran oromiya ta bayyana a shafinta na facebook da yammacin jiya alhamis ta kara da cewa an yi jana'izar bata a meki a jiyan Jameson Jackies na zama a wata cibiyar tsugunar da jama'a ta wucin gadi da ke babban birnin Haiti tare da 'ya'yansa uku tun bayan da mambobin kungiyar mayaka suka kona gidansa tare da kashe iyayensa. Kamar Jackies, mutane da yawa a birnin Port-au-Prince suna jurewa mummunan yanayin rayuwa a kulliyomi wata guda bayan da aka sanar da cewa za a kafa majalisar riƙon ƙwarya wadda har yanzu ba a kammala shawarwari a kanta ba da nufin mayar da ƙasar akan hanyar bin doka da oda a ƙarshe kuma a gudanar da zaɓe birnin ya zama wuri mai tattare da haɗari da rudani a kwanakin nan ko tafiya kake a kan titi tashin hankali na iya ritsawa da kai ba zato ba tsammani ana yin barazana da garkuwa da mutane da satar motoci fyaɗe da harbe-harben bindiga yayin da ƙungiyoyin mayaka ke kai wa 'yan sanda hari ko kuma bayan Allah da ke kusa da ba su ji ba su gani ba. Jakes ɗan shekaru talatin ya ce birnin Port-au-Prince ya gagara zama yanzu. Ya ƙara da cewa inda yana da kuɗi da tuni ya fita zuwa wani gari da 'ya'yansa uku. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da zaben shugaban kasar Ghana ke kara gabatowa, 'yan takarar shugabancin kasar sun fara bayyana matsayinsu akan ayyukan luwaɗi da maɗigo da dangoginsu, wanda ke cigaba da haifar da cece ce a ƙasar. tun bayan da shugaban ƙasar ya sanar da yakin amincewa da sanya hannu a ƙudurin dokar haramcin auren jinsi bisa dalilai na shari'a mataimakin shugaban kasar shine ɗan takara na baya-bayan nan da ya tsokaci a kai a jiya alhamis yayin taron karamar sallah a birnin kumasi inda ya jaddada adawarsa akan wannan batu wakilin hamza adam daga kumasi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoto da ya haɗa mana A karon farko tun bayan tabbatar da shi a matsayin dan takarar shugaban ƙasa karkashin inuwar jam'iyyar NPP mai mulki a ƙasar Ghana, Dr. Mahmudu Baumiya ya faɗa wa al'umman ƙasar cewa yana adawa da ayyukan luwaɗi wato LGBTQ a ƙasar. Dr. Baumiya ya bayyana hakan ne yayin wani taron bikin karamar sallah da ya halarta a jiya Alhamis a birnin Kumasi na yankin Ashanti yana mai cewa I cannot support Ba zan iya goyon bayan abin da addini na da duk manyan addinan Ghana suka haramta ba. Duk manyan addinai na Ghana da suka hada da Krista da Musulunci sun saba wannan ɗabi'a kuma ina adawa da ita yanzu kuma zan ci gaba da yin adawa da ita a matsayina na shugaba. Yayin da ake shirin gudanar da zaɓe a watan Disamba domin fitar da wanda zai gaji shugaba na na Dankwa kufu Ado batun yancin yan luwaɗi ya kara fitowa fili kuma masharhanta na ganin wannan batu zai taka muhimmiyar rawa a zaben tuni dai 'yan takarar ke nuna matsayinsu kan wannan batu John Dramani Mahama na babban jam'iyyar adawa ta NDC na ɗaya daga cikin waɗanda suke adawa da auren jinsi a ƙasar. John Dramani Mahama tsaye tsaye tun daga farko ya tsaya ya ce kamar bai yadda bai dace bai dace da addinanmu ba bai dace kuma da zamantakewa mu mutane ba akan haka nan ba za yadda a yi wannan abun cikin rautarsa ba. Muhammad Nazir Sa'id kenan mai magana da yawun jam'iyyar NDC yana jaddada adawar da shugaban jam'iyyar su ke yi akan wannan batu. To sai dai duk da goyon bayan da addinai tare da manyan jam'iyyun siyasu a kasar suke yi ma kuɗirin dokar haramcin auren jinsi da majalisar dokokin kasar ta amince da shi a watan Fabrairu bana. Shugaban kasar Nana Ado Danko Akufo Ado ya nuna cewa ba zai sanya hannu a kudirin dokar da zai ladabtar da masu auren jinsi ba har sai kotun kolin kasar ta zartar da hukunci a akan wasu bukatu da aka gabatar gunta mai nasaba da ayyukan lgbtq ɗin tuni dai ko wasu manyan ƙasashen duniya masu fada ji musamman ƙasar amurka ta yi gargadin cewa sakamakon da zai biyo baya idan ƙasar ghana ta amince da dokar haramcin auren jinsi zai yi tasiri sosai musamman akan tattalin arzikin ƙasar wanda ya fuskanci koma baya mafi muni a cikin shekarar biyu 2022 abinda ma ke ci gaba da haifar da hahawan farashin kayayyaki a ƙasar malam sharif abdulsalam mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun ya ce ko shakka babu gwamnatin ghana ta fada tsaka mai wuya kan wannan batu musamman a wannan shekarar zaɓe amma kuwa har in tana so ta yi nasara sai in ta jure gwamnati na saka mai wuya na hannun daman shi yana cewa yan kasa wai ba su so hagu kuma masu taimaka mai da kuɗi kuma yana ganin kamar in ya bi ba magana yan kasa su ba za su taimaka mai kuɗi ba in bai samu kuɗi ba ba zai cika ayyukokin da yake yi ba hali ba yan ghana sha'awa sake vote mai ba in bai yi ba in gane kwan shi a ah, tun da kana ra'ayin yan lgbt ko ba za mu vote maka ba yasa tafiya ya yi slow gwamnati bai san da ya dusa ba ina ganin ya nan ba zai yi ba ya nan ba zai yi ba in dai gwamnatin ga ba je ya karɓi kuɗin tun jiya wurin wani ba alkawarin cewa ya kiyaye su ba in dai gudun cewa ana ba za su ba shi kuɗi ya kammala aikin shi ba to wannan ba zai hana shi yin election ba. kudirin dokar zai sanya hukuncin daurin shekaru har zuwa uku ga duk wanda ya bayyana a matsayin dan luwaɗi sai dai kungiyoyin kare hakokin bil'adama na ciki da wajen ƙasar ghana suna ci gaba da allah waɗai bisa wannan kudirin doka da majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi hamza adam muryar amurka daga kumasi Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ah, domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum barkamu da yau barkamu da kasance da muka yi da kotacin wani sabon shiri na da dan gari. Shiri da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa da gidan rediyon muryar Amurka da kawayenta na nahiyar Afirka. Kamar da aka ji a makon da ya gabata mun muku alkawari cewar za mu kawo muku ci gaba da tattaunawa da muka yi da Dr. Madi Abba malami a tsangayar tarihi na Jami'ar Modubo Adama da ke nan jihar Adamawa inda ya bamu tarihin gire kuma lokaci ya yi mana halin nasa. Yanzu za mu ɗora sunana Lado Ado Salisu Garba wadda zan jagoranci shirin. Za mu koma da ku ɗan baya kaɗan inda Dr. Madi Abba ya fara da cewa. To ka gani an yi sarakuna da dama a wannan kamar yadda na gaya muku na farko duk wanda aka irga sunayen sunan suna da alaka da Yola daga Yola ake kawo su a zo a kafa su a gire in sun gama mutuwa suka yi a mai da su Yola a je a binne su a kawo wani sarki in cire su aka yi. Haka ne. To Dr. Nazi ka ce in cire su aka yi waɗancan waɗanda ka lissafa mana akwai waɗanda aka aka cire ne a cikin su ko wanda aka cire aka samu matsala aka cire su aka mai da su yola aka kawo wani sabon sarki aka zo aka dasa wannan shine tarihi na kafa gire da daular gire da kuma alakar daular gire da daular fombina emirate na yola a lalle kuwa dakta na ce to dakta yanzu eh, mu dauka cewa karamar hukumar gire tana alfahari da karamar hukumar yola ita kuwa karamar hukumar yolar tana alfahari da karamar hukumar gire a yanzu har gobe har jibi gire tana alfahari da yola haka yola kuma take alfahari da gire in babu gire yola ba ta zanna ba domin yola tana bukatar gire ta ilimin addini har yau har gobe ana, ana zuwa nan gire a nemi ilimi lamido ya san da wannan tarihi mutane yola sun san da wannan tarihi na ce dakta mu leka bangaren sana'a shin gire wace irin sana'a eh, gire ta kafu da shi akwai sana'o'i da dama a gargajiyance wace irin sana'a ce gire ta yi shuhura a kai in ka duba garin kuma ta kafu da sana'o'i daban-daban na farko noma ne aka san su da shi na biyu akwai kiwon dabbobi akwai albarkatun dabbobi da dama a wannan garin tun wancan lokacin har zuwa yau sa'annan akwai wani kasuwanci wanda mutanen gida suka shahara da shi tun wancan shekaru har zuwa yau ana yi akwai wani taburma da ake cewa taburmar gire wannan taburman ana yin sa da rini a gera shi a yi masa kala mai kyau ana sayarwa a cikin kasuwanni da dama a cikin adama har yanzu ana kiran wannan taburman taburmar gire ana amfani amfani da ciyayi ne a gera wannan taburman mai kyau ana sayarwa to wannan yana daga cikin manya-manyan sana'o'i mutanen gire wanda suka rike tun shekaru da dama har zuwa yanzu sa'annan babban maganan kuma shine maganan ilimi dinnan gire ta zama headquarter na karantar da mutane addinin musulunci da kuma zamantakewar jama'a gaba daya kamar da na bayani a can na farko inda malamai ake tayarwa a nan ake koyar da su da kuma alkalai ya zama kamar like kundit pipe ne ake inda ake samun malamai akai waɗansu garuruwa da dama a cikin garin adamawa emirate din a in an nemi malamai a gira ake zuwa a zuwa ɗauke su in an nemi alƙalai a nan gira ake zuwa ɗauke su ai postin nasu zuwa garuruwa da dama su je su yi aiki to kaga wannan shine aikin da aka san su da shi ta wannan hanyar a giri ta yi suna kuma ta girma shi yasa har yanzu waɗansu mutane suna taso daga nesa su zo gire su zo su yi karatu aka ce wannan karatun na mutanen gire akwai albarka a ciki kaɗan za ka yi za ka samu albarka har yanzu ana samun mutane da suke da wannan um, tunanin suke tura yaransu daga wurare mai nisa su zo su yi karatu a gire to wannan daga boko ya zo mutanen gire sun kama boko ma hannu biyu akwai masu karatun bokon an yi karatun bokon an samu ilimin bokon an shiga gwamnati kuma da dama an yi akwai 'yan kasuwa wanda suka yi shahara wurin kasuwanci akwai masu ilimi wanda suka yi shahara wurin ilimi akwai kuma 'yan boko bokon wanda suka yi shahara a wurin bokon. Sanata kamar bangaren kasuwanci wa ake da shi a karamar hukumar gire wadda ya yi shuhura a bangaren kasuwanci. Daga nan sai mu leƙa kuma bangaren ilimi matakai da yan gire suka kai bangaren ilimin addini da ma na zamani. Na farko yan kasuwa suna nan da dama amma wanda zan iya kira maka suna akwai mai suna Alhaji Abba. Alhaji Abba yana daga cikin manya-manyan yan kasuwa da aka yi a wannan garin wanda mutane suna zuwa daga nesa su zo su karbi zakkansa in shekara yayi. Yana daga cikin cikin tajirai na wannan garin a wancan lokacin sa'an nan yana daga cikin mutane na farko wanda sai mota na hawa na kasaita a cikin garin gire da kewayen gire lokar gamin gire har ma zuwa kewayen garin gaba daya a wancan lokacin aka ce adamawa lamido ne ke da mota da wayansu nasara sai shi to kaga ya yi shahara a wancan lokacin na farko cikin 'ya'yan gire wanda suka samu digiri na boko akwai mai suna alhaji abubakar abba shine yaron wannan mutumin nan na farko da na gaya maka dinnan yana daga cikin 'yan boko na farko wanda suka samu digiri digiri wannan da ake magana digiri na boko da aka fara samu a wannan garin sa'annan har yanzu daga cikin wannan 'ya'yan nashi aka samu professor na farko a tarihin garin gire shi kuma mai suna professor mustapha abba wannan duk allah ya musu rasuwa yanzu sa'annan mace ta farko wanda ta samu ilimin boko wanda ta samu digiri ita ma a wannan garin mai suna hajiya fadimatu abba sa'annan yan bokon da aka yi a gire akwai mai suna ambassador isa modibo wannan mutum yana daga cikin yan boko na gire na farko wanda ya zama ambasada a najeriya Gambia. Dan Gire ne ya shi ne na farko wanda ya zama ambasada a tarihin Gire. Akwai kuma wani dan boko shi ma babba wanda ya fara girma a Gire ya samu mukamin da ake kira a wanda gwamnatin Najeriya take bayarwa ya samu OFR Order of the Federal Republic wato Alhaji Dahiru Bobo. So wayannan mutanen suna daga cikin mutanen da suka taimaka yadda aka kafa Gire ya samu suna a waje da kuma na garin Gire. To dakta ita garan kanta karamar hukumar Gire eh, yaushe aka kafa kafa ta kuma ya aka aka kirkire ta kuma suwaye suka sha gwagwarmaya wurin kirkiran wannan karamar hukuma din kuma daga lokacin da aka kirkiri karamar hukumar zuwa yanzu suwaye da waye shugabannin ta a shugabannin kuma suwaye suka yi abun a zo a gani domin kai ga karamar hukumar ga tudun Nasira? wannan garin ta samu wannan local government ne a shekarar 1996 zamanin late general sani abacha 1 october 1996 aka ba wannan garin gire local government mutane da dama suka yi gugurmaya wurin samun wannan alhaji dawar bubu da daga cikinsu akwai mutane dai da dama wanda suka saka hannu akwai shi Professor Jibril Amin wayannan su suka hada suka yi maya samun gira local government Allah ya sa kuma gira ta samu local government on first October aka yi announcing aka bawa garin gira local government tun wancan lokacin an yi camomi da dama na farkon su akwai kantoma wanda aka yi Alhaji Muhammadu Iya shine na farko wanda ya zama kantoma wato wanda aka tura daga Adamawa State government ya zo ya fara kafa gire daga bisani aka yi zaɓe eh, mai suna honorable kalib tabuwasa ya samu ya ci zaɓe sa'an nan akwai honorable Difiruti shi ma kantoma ne wanda ake turawa ba zaɓe ba ne sa'an nan daga baya kuma aka sake zaɓen shi muhammadu iya aliyu wannan farko wannan sole administrator aka sake zaɓen sa akwai mm, alhaji aminu waziri shi ma ba zaɓe aka yi ba amma gwamnati ta tura shi kantoma akwai honorable yunusa hausa shi zaɓe aka yi akwai abubakar hamma shi ma zaɓen sa aka yi wato local government chairman masu cikakken iko kenan akwai honorable Uloko Don George shi ma local government chairman ne mai cikakken iko akwai Abubakar Dabo shi ma executive chairman ne mai cikakken iko akwai Hussaini Master shi ma chairman ne mai cikakken iko nan wanda yake kan karagar mulki yanzu mai suna Honorable Juda Amiza shi ma zaben sa aka yi cikin wayannan chamomi da aka yi da kuma kantumomi da aka yi wanda suka fi shahara da kuma suka taimaka wannan garin akwai shi Muhammadu Iyaliyu wannan shine na farko wanda ya zo yi kantoma daga baya aka sake zaben sa yana daga cikin ayyuka ayyukansa in kai yawo cikin gira gaba ɗaya zaka samu yana da ayyuka local government secretariat din shi ya gina ta honorable kalbi sa shi ma ya taba abun gani sosai lokacin da ya mulki wayannan mutane guda biyu su suka fi shahara da kuma taimakawa garin gire zuwa gaba wayanda aka yi na baya su ma sun aikin su yadda ya kamata amma an samu akasi lokacin gwamnoni suka riga suka karbi kumomi na local government gaba ɗaya suka sa aljihunsu wayannan mutanen ko suna da bukatan su yi aiki sai ka samu gwamnoni ba sa barin su su yi aiki don haka wayannan da aka ni irga maka na farko wato eh, Muhammadu Iya e. Aliyu da Kalif lokacin su sun yi abun a zo a gani domin gwamnoni ba sa sa musu ido sun taimaka. Yawa dakta ah, gundumomi nawa ne a karamar hukumar gire wato wot wot kenan sai kuma bangaren sarwatun gargajiya wato ina nufin masu jimillu kamar da ka zayyana a baya yadda haka aka fi irin a nan jihar Adamawa su kuma guda nawa ne a karkashin wannan hakimi din. akwai muna da ward ward guda ɗaya har goma so su suka haɗa suka zama gire local government in kana maganan gire district kuma shine hakimi hakimin nan yana da dagace guda ɗaya har goma sha takwas shi kuma so wannan shine takaitaccen tarihin garin gire wanda zan iya baka to masu sauraro duka duka dai nan muke fatan ɗigawa shirin aya na wannan mako kamar da aka ji tarihin karamar hukumar gire da ke jihar adamawa wadda kuwa masarautar lamidon jihar adamawa take gadara da wannan karamar hukuma kuma ita ma karamar hukuma take gadara da masarautar lamidan adamawan sai kuma mako na gaba in mai duka ya kai mu. a gaida salisu lado yanzu kuma ga maryam ta da labaran duniya a takaice. To a takaice sojojin Isra'ila sun harba wasu Falasɗinawa biyu har lahira da sanyin safiyar yau Juma'a a kusa da birnin Tubas da ke yamma da kogin Jordan kamar yadda kafafen yada labaran Falasɗina da Isra'ila suka ba da rahoto. Kafofin yada labaran sun ce an kashe wani mutum a lokacin da sojojin Isra'ila suka buɗe wuta a kan motarsa a Tubas. Sannan sojojin Isra'ila sun harbe wani Bafalasɗini a yayin wani samame da suka kai a sansanin 'yan gudun hijira na Alfar'a da ke kudu da Tubas. A cikin 'yan kwanakin nan Rasha ta kaddamar da hare-hare da yawa ta sama a kan farar hula da cibiyoyin makamashi na Ukraine, lamarin da ya janyo hasarar rayuka da barna sosai. sabbin hare-haren da aka kai yau sha biyu ga watan afrilu sun auna wata cibiyar makamashi a yankin nipro da ke kudancin kasar harin dai ya haddasa babbar barna yayin da cibiyar ta kama da wuta bayan wani harin jirgin sama mara matuki na rasha da safiyar yau ɗan a cewar rundunar sojan ukraine da wani jami'in yankin To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Julie Ledes Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Sa'ida Hamdun. ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.